Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren talata goma ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da dare, Baba Yakub makeri ne tare da Safinatu Sada su dangi muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an kammala taron jam'iyyun adawa 39 ciki har da PDP wanda aka gudanar a yau a Abuja. Kana kungiyar Fulani makiyaya ta ta Allah ta fara daukar matakan kawo zaman lafiya tsakanin mambobinta da manoma a Najeriya da ma kasashen ƙetare. kuma ganin yadda dambarwar siyasa ke ƙara zafi a najeriya za mu ci gaba da baku dama ku bayyana ra'ayinku a kan siyasar ɓangaranci da kuma canja shekara da muka faro a jiya ko wannan abin ana yi ne don talaka lambobi da za a kira mu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu sai a ƙara alamar tarawa ko kuma plus kenan a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan sha biyu daga kogon da ya yi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yara sha biyun da mai horar da su wasan ƙwallon ƙafa daga kogon, a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma faɗin salon sojoji na huya. Aikin ceton ya faru ne yau talata bayan an ɗauki cikakkun kwanaki uku ana ƙoƙarin ceto yaran da kocinsu da suka makale a wani kogo da ake kira Tam Luang tun a ƙarshen watan Yuni da ya wuce. An kubutar da yara hudu a ranar Lahadi, wasu kuma jiya Litinin, sai sauran yaran da kocin su da aka ceto yau Talata. Sakatariyar Hukumar Lafiya ta tayi Jasada Chokmok ta gaya manema labarai a safiyar yau talata cewa biyu daga cikin yaran takwas da aka ceto sun kamu da wata irin cutar huhu amma baya ga wannan dukkaninsu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna cike da kuzari kwayoyin rigakafin jikinsu da suka samu ta hanyar wasan ƙwallon ƙafa sun taimaka musu sosai. Ta ƙara da cewa an killace yaran daga sauran 'yan uwansu saboda kare su daga kamuwa da ƙwayoyin cuta. An sa ran za su zauna a asibiti har kusan sati ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Belgium don wani taro da kungiyar kawancen tsaron NATO da ke nuna damuwa akan taɓarɓarewar da daɗaɗɗen kawancen soja da ke tsakanin ƙasashen biyu bayan cikar da Trump ke yi akan NATO ɗin. Trump ya sha zargin kungiyar kawancen rundunar tsaron NATO a ƙasashen Turai akan agazawa akan gazawa wajen sauke nauyin kuɗaɗen hidimar soja da ya rataya a wuyansu. Kafin ya bar birnin Washington ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa amurka na kashe kudade lokuta da yawa fiye da kowace ƙasa don a ƙara ƙasashen ƙawancen ba a yi wa mai biyan harajin amurka adalci ba bugu da ƙari a cewar trump muna hasarar dala biliyan 151 a kan cinikayyar da tarayyar turai saboda ana cajin maharaji mai yawa shugaban kwamitin zartarwa na tarayyar turai donald tusk ya mai da martani a wani saƙon twitter da tusk ya rubuta ya ce amurka ba ta da kuma ba za ta taɓa samun ƙawaye kamar tarayyar turai ba labarai kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban amurka donald trump ta hanyar ƙin yarda da tsarin tsara iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Trump ya ce warwarewar matsalar na ga 'yan gudun hijirar da kansu. Ku gaya wa mutane kada su shigo mu ba a kan ƙa'ida ba, wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO a Belgium. Shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa Amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace. Trump kuma ya alakanta karuwar aikata manyan laifuka a Amurka da shigowar bakin haure, ya kuma jinjina wa jami'an shige da fice da na kwastam na Amurka akan kokarinsu na magance lamarin. Wani alkali a babbar kotun birnin Los Angeles da ke jihar California ya faɗa jiya litinin cewar babu wata hujja da za ta canza daɗaɗɗiyar yarjejeniyar da ta buƙaci a ajiye ƙananan yara a wasu cibiyoyi masu lasi cikin kwanaki ashirin. An kashe akalla mutane goma wasu hudu kuma sun jikata yau talata a wani harin kunar bakin wake da ya faru a gabashin Afghanistan. Maharin ya tada bamabaman da ya yi ɗamara da su ne a wurin wani shingen binciken jami'an tsaro a Jalalabad, babban birnin London nan gahar da ke kusa da iyakar da Pakistan. wani mai magana da yawun gwamnatin lardin atullah kugani ya faɗawa wa murya amurka cewa fararen hula takwas da wasu jami'an cibiyar leƙen asirin afghanistan na cikin waɗanda suka mutu haka kuma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa murya amurka cewa jami'an tsaro na kan duba motocin a shingen binciken a lokacin da maharin ya je same su ya kuma tarwatsa kansa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga labarin taron da jam'iyyun adawa 39 a Najeriya suka yi Abuja, bari mu faro da rahoto akan matakan da kungiyar Miyace Allah ke ɗauka na kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mambobinta da manoma a Najeriya da ma kasashen ketare Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. a ƙoƙarin da take yi don samar da dawamammin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da kauda ɓata gari a cikin mambobinta ƙungiyar miyeti Allah ta Najeriya ta fara zagayen jihohin kudu maso yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru shine shugaban ƙungiyar miyeti Allah a Najeriya ba abun da ya kawo ni jihar Oyo aiki ne ba na jihar Oyo ba kwana biyu da suka wuce ina Kwara state wanda na je har Bondri da Benin Republic na zo ne ina wannan zagayen na ƙasar yarbawa ne bisa ga abubuwa guda biyu na farko rikicin makiyaya da manoma wanda yau ya addabi ƙasar nan ana biɗa ina ne mahita take da gwamnoni da shugaban ƙasa da jami'an tsaro kowa yana neman ina mahita take mahitan nan ita ce muke biɗa mu zauna tukunna mutace mu tattace mu ga kowane bangare yaya suke zaune da mutanen da tukunna domin baka samun mahitan matsala ba tare da kaje ka zauna ka gane tunda ciwo ne daban-daban kowane bangare yana da yanayin matsalar shi to shi na na ɗauki ɓangaren yarbawa da nuhawa da mutanen bargawa bargu kenan saboda haka na je na ga irin yanayi da sarakunan bargawa suke zaune da hilani da manoma irin tsarin da suke yi na zaman lahiya wanda ya burge ni kuma na ƙetaro nan ja a oyo saboda su al'ummar yarbawa gaskiya mutane ne waɗanda ba masu son tashin hankali ba wannan shi da nasaba da zarge-zargen da ake wa makiyaya cewa su ne suke aikata ta'asa a najeriya ita magana ta hasa mun sha yin intabiyu kanta a hassan ita magana mai mai laihi mai laihi bai da kabila bai da addini mai laihi duka mai laihi ne ko kabila bahilla ce ne ya yi laihi a kama shi a hukunta shi menene sakonka ga su makiyaya sakona shine dole ne yanzu lokaci ya da zamu zo mu haɗa kanmu dole ne ya lokaci ya da zamu ba cutar kanmu muna ruya abun da ba gaskiya ba dole ne lokaci yayi da zamu zo mu bada goyon bayan mu ga yadda zamu yi a tace bata gari cikin mu a hukunta su mai aikata laihi mai aikata laihi ne ko waye ne ko dan waye ko baban waye ne a kama shi a hukunta shi. Haji Yakubu Bello shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Oyo ya ce za su yaƙi 'yan ta'adda. Za a tsaya 'yan ta'adda gaba ɗaya za mu yaƙi tsakani da Allah. Kamar masu satan shanu masu kinafin masu hayin robin wannan duka insha Allah da mu da bikilanten mu da gwamnati za mu haɗa hannu wato yaƙi wa Wannan masu yin laifukan. Kuma mun hana yara wanda suke zuwa wato suna banna su kuma yarbawa masu gona su je na kashe shanu ku zauna lafiya. Shiko Alhaji Usman Adamu shugaban kungiyar Miyati Ubangiji Allah a jihar Kwara cewa ya yi. Mu a jihar Kwara na farko mu ne muka yi mashi shugabanmu Muhammadu Kiro godiya domin a Kwara ne aka fara kafa kungiya na miyatti Allah bijilanti. A Kwara nan muka san cewar bata gari idan ana haɗa kai da filani ba su da wuyan ganewa. Wasu mun kama mun ba 'yan sanda wasu sun gudu wasu sun tuba ba mu da faɗa a Kwara tsakanin manoma da makiyaya fashi da makami babu satan mutane babu a Kwara a yanzu. Hassan Umar Tambuwa Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kujiya. Zama lafiya shine cigaban Najeriya. To madalla a gaida hasa Umar Tambuwal. An kammala taron fahimtar juna tsakanin jam'iyyun adawa guda talatin da a ciki da babban jam'iyyar adawa ta PDP. wanda suka gudanar a birnin tarayya abuja wakilinmu nasiru adamu elikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto Taron haɗakar jam'iyyun adawar Najeriya 39 ya kammala da tsaye da matsayar wa 'yan takara na bai ɗaya, kama daga kan shugaban ƙasa zuwa kansila. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP, NCP ta marigayi Gani Fawahimi, ADC da sauransu na cikin yarjejeniyar. Dattawan siyasan Arewa irin su Tanko ya kase na kan gaba a taron. Gungun jam'iyyu da suka yi taron haɗaka, to su ne suka turo wa'yansu wakilai cewa a zo a yi mana bayani na abin da aka yi gudana jiya don mu san kada mu ji waiwai. da dr bello halliru da dr babangida aliyu suka mana bayani sannan muka yi tambayoyi kuma muka babba da shawarwari da muke ganin yadda tafiyar za ta ci nasara wannan abin da ya samu kai taron ke alaitin ku ya kasu me za ka ce shin ka gamsu da wannan sabuwar tafiyar da ake so a yi ta jam'iyyun adawa ta talatin da kowane yunkuri kana masa kyakkyawan zato daidai kuma in ka ga wani abu na gyara sai ka faɗa sai a fatan duk wanda ya yi yunkurin yin wani abu sai ka masa fatan Allah ya ba shi nasara ka san harkar siyasan nan ki kana hango cewa akwai kwarin gwiwar cewa akwai nasarar a abin da na sani a siyasa ko ma a zaman duniya shine mutane in suka haɗu sun fi ƙarfi Sakataren kungiyar 'yan siyasar Arewa Dr. Umar Ardo ya ce duk jam'iyyun 39 ɗan takarar PDP za su marawa baya. Ɗan takara guda ɗaya ne wanda jam'iyyar PDP za ta kawo. Sauran jam'iyyu gaba ɗaya ba za su fi da eh, ɗan takarar shugaban ƙasa ba. Za su barawa ɗan takarar da PDP ta fitar. Kuma tun da ɗan takarar PDP ɗan Arewa ne shi yasa mu mutanen Arewa kaga yanzu muka yi mitin saboda mu samo wani wanda mun san wannan takamamme ne zai iya gyaran ƙasar nan kuma arewa ba za su ci kunya ba to umar ardo an san ka dama kai da yanayin shiga adawa ko da a pdp din ma ka taɓa yin harkar adawa yanzu ka gamsu da yadda jam'iyyar take tafiya har yanzu ina cikin adawa ko a cikin pdp in ba su yi da kyau ba zan na gaya musu kuma sai in tir in yi saboda jam'iyya ai mutane ne gaba wannan zo wannan zo wannan zo amma ba wai dole ne ra'ayin ku kasance guda ɗaya ba akwai ra'ayin da zai haɗa ku akwai ra'ayin da zai bambanta ku Taron da ya kammala da kafa wakilai na taron jam'iyyun da za su rika zama don tsara muradun kawar da APC daga mulki a 2019. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji za. a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe hudu ne da minti 43 na rana a nan washington kamar yadda muka faɗa a farko ganin yadda dabarwar siyasa ke ƙara zafi a najeriya za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan siyasar ɓangaranci da kuma canja sheƙa shin ko wannan abin ana yi ne saboda talaka kafin nan sai mu ɗan shakata da wannan wakar da ke zuwa madalla da fatar an shakata da wannan wakar yanzu sai a shirya a kira mu a saurari ko kuma a bayyana ra'ayoyi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tumadalla muna da kiran farko daga Sokoto. Yawa wane ne daga Sokoto? Ibrahim wa? To bismillah muna jinka. Cirin ce waɗanda ke cemishe ka ba wajen suna idan talaka abu don karin don ka suna da saboda neman mukami hmm. suke neman takara da har yan da suna neman cigaban kasa an su gowa buhari ba ya yi su kama warewa suna cewa ware su su kama sarar jama'iyya to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna waye a kaduna wane ne ke kira daga kaduna to ina jin a malam na kaduna da alamar layinka ya katse hello hello malam na kaduna ina sunanka eh, musa mai shayi ga malam ka ke lokar gama kaduna sai to muna sarin ka malam musa mai shayi eh abin da yasa kake ganin ana ma jama'i so jama'iya mai mulki ta waye wannan ba wai suna yi dan kansu bane suna yi dan talakawa ne halin da wannan mulki yake ciki ne sai yasa mm-hmm. kowane mutum yake fahimta ina ne za a bi domin a kwace kai daga wannan wahalar da ake ciki kaga wannan mulki duk abubuwan da ake magana cewa an yi alkawali abu kaza an yi alkawali kaza babu ko ɗaya a ƙasa dole jama'iyyu su adawa yadda za su yi su kwace talakawa daga wannan halin da ake to mun gode mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kabi wane ne a kabi dan iya wuri to malam dan iya muna sarin ka su waɗangaren kawanci suna cewa sun yi kawanci su kare a wurin da buhari sannan san ba su ne ka zaɓe mu ne ka zaɓe mm. buhari ɗari bisa ɗari mu ko ne muka ko sunan shi ba a yi ba balle a ce ya mana laifi su ne da laifin su su sun ka mana wanda abubuwa kuma mun basu da Allah to mun gode kwarai da gaske eh, malam dan iya eh. bari mu je jihar Taraba wani ne daga Taraba Imam Muktar Abubakar daga jihar Taraba. To Malam Imam Muktar. Eh, saboda haka a takaice magana nake son yi shine akan maganar masu haɗa kai don su kada shugaban kasa Buhari. Mhm. To ina gani duk wani abin da suke yi gaba ɗaya magana ce kawai wadda take ta abin nan ba yadda za su kwace talakawa hannun shugaba Buhari. To. saboda dalili dukkan su gaba daya kowa kansa kawai yake so ya gina ba talaka yake so gina ba kuma kasa yake so ya gina ba saboda haka shi ko mutum in ya ka riga ka fahimci manufarsa to babu yadda za a yi ka zo ka ce kai kana so ka gina kan kuma kwace mutane hannunsa ba zai yiwu ba to mun gode bari mu kada zuwa zamfara wani ne a zamfara salamu alaikum amma alaikum salam ina ina muna da wannan shi da shida nawa hmm. na so haka yana bayyana ra'ayina ne wato ni abin da nake magana akan ra'ayi to muna sarin ka eh, cewa ne duk wanda canje-canje na canje-canje party ya kamata a ce duk an mara ma janar buhari baya da dai samu sandishin ɗin da ya shirya kuma ya zama samu abin nan to mun gode kwarai da gaske a ah, malam na zamfara bari mu je zuwa neja wane ne a neja Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin ba. To Malam Ibrahim muna saurin ka. To ni gaskiya ra'ayina akan wannan bujirar Buhari da suke yi to ba komai bane ba ba samu yadda hanyar da za su cika aljihunsu ya ce ka su yadda su ka da suka ga dama shi yasa suka yi Buhari haka. Don saboda gaba ɗayan su ba mai niyan ya ce wai ainihin an Najeriya an samu ci gaba ba a'a. su gudun su kan shiga aljihunsu iya ra'ayina kenan to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim mai wanke hula har yau dai muna a nan jihar ta neja muhammadu rabi'u to malam muhammadu rabi'u duniya na sararin ka daga gwada da neja state mhm. a wayannan mutane da suke taruwa suna cewa buhari bai iya ba miyagun mutane ne suka haɗu can ba ra'ayin talaka suke ba don kasu kawai suke to mun goje kwarai da gaske to mun goje sosai malam rabiu bari mu je bauchi wane ne daga bauchi assalamu alaikum sashen hausa na mara amurka mai magana sama'ila s fawa kafin ma da karamar hukumar ganjo jihar bauchi to muna saurin ka malam sama'ila to alhamdulillah kamar yadda muke jin yan bakar jam'iyyar da suke haduwa yan mulki dole su sani ba shugaba muhammadu buhari fa sansa daga allah ne duk a buga a rawa ko san jifa sama ƙasa za ta faɗo shugaba muhammadu buhari ya fi karfin sai dai allah su yi haƙuri kuma mun san su buba galadima su ambasada ka zo da maganganun da suke yi don suna yi saboda aljihunsu dama kasar su suka kashe ta kuma daga ƙarshe ina ƙara tabbatar mu son buhari talakawa na allah ne buhari sun muna son sa ba za mu daina son sa ba in sha Allah shugaba Muhammadu Buhari ya fi karfin su yi hakuri sai lokacin da ubangiji To mun gode kwarai da gaske ah, da wannan kira ne kuma muka kawo karshen ɗaukar kiran ku kuma duk wanda suka kira mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu kuma labarin wasanninmu na ranar yau da cristiano ronaldo tauraruwar kwallon kafa ta kasar portugal wanda a yau talata aka cimma yarjejeniya tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta juventus da tiran ta kasar italiya a kan tsabar kudi miliyon euro 100 yarjejeniyar ta shekara hudu ce shi dai cristiano ronaldo zai bar club din real madrid ta kasar spain zuwa juventus da tiran ta kasar italiya bayan ya share shekaru tara a club din Real de Madrid bayan ya taho daga club ɗin Manchester United a lokacin a kan tsabar kuɗi miliyon euro 94 kuma so hudu ne ya zama ƙwararren ɗan wasa na duniya idan muka ci gaba da labarin wasannin da kwallon kafa kusancewa ƙasar ingila a gobe ne za ta goga idan allahu ya kai mu da ƙasar Croatia domin neman shiga wasan ƙarshe na kofin duniya na ƙwallon ƙafa. na kasar rasha inda a yau wasan kusa da na karshe ya hada kasar faransa da kasar belgium a wasannin open na kwallon tennis na kasar ingila ko kuma na wimbledon serena williams 'yar kasar amurka ta kai ga wasan kusa da na karshe inda ta lashe kamila giagi 'yar kasar italiya da ci uku da shida shida da uku shida da hudu a wasan gaba serena williams 'yar kasar amurka za ta goga da julia george duka dai a wasannin na open na tennis na kasar ingila ko wimbledon masu shirya wannan wasan a yau sun ba da sanarwar cewa ba za su canza lokacin wasan karshe na maza ba duk da yake zai yi daidai da lokacin da za a buga wasan karshe na kwallon kafa na duniya na kasar rasha wannan ko a wata sanarwa da suka fiddo inda suka ba da hujjar cewa wannan al'ada ce na yin wasan a irin wannan lokaci ko ba za a canza shi ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shekara ɗaya da ta gabata, ranar goma ga watan Yuli, dakarun Iraki suka 'yanta birnin Mosul, garin da ƙungiyar ISIS ta taɓa ayyanawa a matsayin babban birninta. Ba za a iya ta ɓaɓatin ƙwace birnin Iraki ba. kwace birnin a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2014 da kungiyar ta yi wata babbar farfaganda ce ga 'yan ta'adda kuma wani babban koma baya ne ga tsaron Iraki da kuma zaman lafiyar ƙasar. A farkon watan Yuli, shugaban kungiyar ta ISIS Abubakar Bagdadi ya ayyana kafa daular su a masallacin Annur da ke tsohon birnin Masol. Tsawon shekaru uku, kungiyar ta gallaza ma jama'a ta kuma ƙona littattafai tare da lalata wasu kayayyakin tarihi masu muhimmanci. A ƙarshen shekarar 2016, dakarun ƙasar Iraki suka fara ƙaddamar da hare-hare don ƙwato birnin na Mosul, amma sannu a hankali aka kore su daga cikin birnin. 'Yan ta'addan sun ƙara tsananta cin zalinsu a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa da ake kira Amnesty International a Turance. 'yan isis sun kama dubban fararen hula don yin garkuwa da su sun kuma kashe ɗaruruwan fararen hula da suka yi yunkurin tserewa kana suka rataye gawarwakinsu a wuraren da jama'a ke yawan zuwa a lokacin da dakarun iraki suka fafutuki 'yan isis daga birnin na masal a ranar goma ga watan yuli na shekarar 2017 birnin ya ratattake, gidaje sama da 500 aka lalata ciki har da tsohon masallacin annur duk da haka kwace birnin masol babban koma baya ne ga kungiyar ta isis hakan ba kawai yana nuna karya lago da kuma yadda suke ikirarin ba za a iya taɓa su ba birnin shine tangarsu ta ƙarshe a iraki haka kuma rasa birnin shine mafarin kawo ƙarshen gwagwarmayar su a ƙasar a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata tun baya da ƙungiyar ta kai harin ƙarshe a birnin na masol abubuwa da dama suka canza. ISIS ta ci gaba da rasa yankuna a yau, biyo bayan rasa duk wasu wurare da suke rike da su a Iraki. Ƙungiyar na ƙoƙarin kare wurarenta a Siriya. A Masol abu na biyu wajen 'yantar da birnin daga illar ISIS, kamar cire nakiyoyi da aka birni da farfado da yankin da kuma maido da ayyuka da suka tsaya na kan hanya a ƙarƙashin shugabancin gwamnatin Iraki. Ƙasar Amurka da haɗakar ƙasashe ƙawayenta na aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya don kawo kwanciyar hankali a Masol. Ɗaruruwan 'yan ƙasar na komawa gurarensu da suka tsere a baya. Yara na koma makaranta, haka kuma an buɗe kasuwanni don hada-hadar kasuwanci. Birnin Masal ba zai taɓa zama kamar yadda yake a baya ba. ko da yake kamar yadda ya taɓa yi sama da shekaru biyar, birnin zai ci gaba da rayuwa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy Seals ta ce an ceto duka yaran nan sha biyu daga kogon da ya ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yara sha biyu da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma faɗin salon sojojin nan na huya. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Belgium don wani taro da kungiyar kawancen tsaron NATO da ke nuna damuwa akan taɓarɓarewar da ɗaɗɗan kawancen soja da ke tsakanin ƙasashen biyo bayan caccakar da Trump ke yi akan NATO ɗin. Trump ya sha zargin kungiyar kawancen rundunar tsaron NATO a kasashen Turai akan gazawa wajen sauke nauyin kudaden hidimar soja da ya rataya a wuyansu. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Donald Trump na Amurka ta hanyar ƙin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Trump ya ce warware matsalar na ga 'yan gudun hijira da kansu. ku gaya mutane kada su shigo ƙasarmu ba a kan ƙa'ida ba wannan ita ce mafita abinda trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban amurka na air force one zuwa wani taro da shugabannin kungiyar ƙawancen tsaro ta nato a belgium shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau ga baki ɗaya sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin... Safinatu Sodangi. Sai kuma juli da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare Craig Barnes. Baba ya kuma makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin mu amin.